'Yan gudun hijira da yawansu ya haura dubu biyu mazauna karamar hukumar Goza da ke jihar Borno waɗanda ke zugune a sansanonin Malkohi da Daware na ƙananan hukumomin Yola ta Arewa da Gire a jihar Adamawa sun koka da watsi da gwamnatin jihar Borno ta yi da su na rashin aikewa da jami'anta da su kula da irin halin da suke ciki ko kuma aike musu da kayayyakin agaji. Bincike da na gudanar ya nuna rabon jami'an gwamnatin jihar Borno sun ziyarci sansanin 'yan gudun hijirar tun a watan Maris lokacin inda aka kwato mata da yara sama da ɗari biyu daga sansanin Sambisa. Shugaban 'yan gudun hijira da ke a wani muhalli na wucin gadi da aka samar musu a ƙauyen Malkohi Malam Idris Abdullahi ya nuna takaicinsa na kasawar da wakilansu a majalisun dattawa da na wakilai suka yi na kai musu ziyara a sansanin su domin ganin irin halin da suke ciki. Shi kamar Muhammad Ali Dume ya san mu kware da gaskiya kuma bai jaddada mana ko da daidai rana ɗaya ya ce mana 'yan uwa wannan abun ya kasance da ku mu ne muka zaɓe shi tun daga yana hausa sanar har ya je sa ya sama mutane ga tabula musa ya sama kwarai da gaskiya shi a sabab lita tun tana rep nata har zuwa yau mu yan ga tabula musa muna nan har yanzu muna malakwai sun zo yan wani goza masu matsayi na goza sun zo sun gaida mu a wannan filin gaskiya gaskiya mu taimakon dan maiduguri state dan maiduguri kwata kwata wanda ya kama na kwayan zarraba sai gwamnatin adamawa su suke taimaka mana da abinci ta taimaka da lafiyar mu da komai na yaran mu su suke taimaka mana shi ma hakimin dure alhaji idris lawal na karamar hukumar goza cikin jihar borno wanda ya hijira da su sama da dubu ɗaya da suka sami mafaka a sansanin 'yan gudun hijira da ke daware karamar hukumar gida cikin jihar Adamawa ya shaida mini a hirar da na yi da shi cewa batun komawarsu gida goza yanzu ko da an yantar da yankin in ji shi bai taso ba. Batun maganan a mata ne za mu koma gida goza duk wannan bai taso ba babu wannan don duk kowa yana da gwana yau muka koma goza ba za mu samu mu yi noma ba to ya zaka ka bar amfani ka koma goza sai bayan damuna in Allah ya kai mu da lafiya. Hakimin Dure Alhaji Idrisa Lawal kenan. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.